Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu. Babu mai da Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Wannan ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman wato 15 ga watan Oktoba na kowace shekara. a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu ko kuma ranar wanke hannu ta duniya. wanda ya samo asali tun a shekarar 2008. Ƙwararriyar likita Dr. Zainab Dambazau wanda ake yi wa lakabi da The One Health Messenger ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu, muhimmancinsa da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka. wanke hannu yana da muhimmanci kuma ya kamata a bi waɗannan matakan zan za a wanke hannu a fara shafa hannu da ruwa mai tsafta sannan a saka sabulu ka haɗa hannayenka na tsawon aƙalla daƙiƙa ishirin ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka ciki har da bayansa sannan ki samu ko ka samu ruwa mai tsafta ki ɗaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo sannan a busar da shi da tawul ko kuma a bar su su bushe a iska. Wanke hannu yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura, zawayi cutar fata da kuma sauransu hakanan wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga kwayoyin cuta wanda ke rage haɗarin kamuwa da cututtuka wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum yana hana yaduwar cuta yana kare lafiyar yara yana inganta tsaftar jiki kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli. Shi ma a nasa ɓangaren ƙwararren likitan al'umma wato public health Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ƙara jaddada mahimmancin wanke hannu ne. Na farko dai kashi arba'in da takwas na wasu cututtuka musamman irin su ah, mura da shauransu wankin hannu bincike ya nuna yana ba da kariya ga samun wannan infection na wayannan abubuwa har zuwa tsawon kashi 48 cikin ɗari, sannan kuma a bincike ya nuna cewa wankin hannu yana ba da kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka a wasu masana suna cewa kashi hamsin cikin ɗari amma a wannan ɗin ba a samu tabbatar da haka ba amma zai iya yiwuwa ma ya fi haka saboda haka akwai jam control da kuma ba da kariya ga kwayoyin cututtuka wanda za a iya cin ɗaukar su wato feko orally da kuma yadda ake mu'amalantar juna. Na uku muhimmancin wankin hannu akwai shi ga shi wato wanzuwan lafiyar al'umma ah, saboda yana ba da kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba har ma sauran jama'a al'umma saboda muna da al'adar sallama mika hannu da juna taɓa juna da kuma mu'amalantar juna ta kut wanda idan ka wanke hannunka duk wanda ka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addinai suka karantar wurin ba da kariya ga cututtuka sannan is cost effective wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana jikin ɗan adam kafin a je asibiti a nemi magani. To likita shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar ɗan adam musamman ma ta ɓangaren lafiya? Akwai wato konsep na community health Uh, wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba musamman a yanayi na wanzuwar ciwo musamman vulnerable mutane kamar yara an je makaranta an dawo hannu da datti uh, ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta ba ta tabbata ba in ba tare da an koya musu wankin hannu ba sai kuma concept ah, na wato antibiotic resistance wato shi kansa rashin wanke hannu yana minimizing din amfani da wato kwayoyin magunguna wato wanda aka fi sani da antibiotic wanda suke ah, ba da kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi sannan zai sa duk sanda aka samu buƙatar shan magani ɗin ya zama maganin ya yi amfani to kaga wato yana taimakawa wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba mu masu sauraronmu da ma gwamnatoci game da wanke hannu? na farko dai yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana wato public awareness campaign a ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi saboda wanda bai ji bai ji sannan wanda ya ji kuma a ta masa saboda muhimmancin wannan abu sai kuma na biyu shine yana da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa kamar public buildings kenan yadda za a tabbatar da in mutum yana da buƙatar wanke hannu zai wanke hannu kamar a makarantu asibitoci a tashoshi da shauransu duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke in an samu wannan ne to ana kyautata zaton jama'a insha Allah za su taimaka su masu yi a nasu bangaren sai kuma shawara na mai biyo baya kamar integrated uh, hand hygiene into healthcare policy wato uh, wato duk wata ƙasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy wato tsare-tsare yana da kyau a gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfana da wankin hannu wato a yi integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy akwai kasashen da muka sani a gurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayensu a koya musu ba kuma a ce su wanke da kansu ba malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa ya wanke a gabansa a yi masa yau a yi masa gobe a yi jibi yaro har abin ya bi jikinsa ya taso a haka ya kare kansa ya kare al'ummarsa and uh, a wannan kaga an yi integrating into health policy sannan na ba da shawara akwai wani laya da kasashe ko jihohi za su iya yi wato community engagement inda za a iya a samu haɗaka na wato ma'aikatu makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adance ma wankin hannu ya zama yana cikin abin da kowa yake yi wato sustainable abin nan community engagement da zai promoting hand wash culture sai kuma ƙarshe monitoring and evaluation za mu iya ba da shawara ya zama bayan an yi wayannan uh, matakai uh, masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya aka yi da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara ya aka yi aka samu raguwar ƙwayoyin ciwo saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau ah, evidently an karantar da jama'a su yi kuma sun yi sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi what percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu wato za a yi monitoring evaluating sannan kuma a samu evidence based research wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki misali da zai wanzar da haka din majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace sannan ma'aikatun lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya ɗaukar irin wa'annan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma musamman a makarantu asibitoci da kuma wuraren da al'umma suke cuɗanya da junansu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin musamman ma game da wanke hannu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya. A ana ba ana rawa